أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga tsayayyen halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin zama zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta asabar goma sha takwas ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da goma sha hudu ga watan shida miliyar hudu da ashirin da biyar Allah kuma bai sarki ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci domin ci gaba da karatu da kuke cikin wannan littafi mai albarka ahkamul janabi wa biyaruha والنبر الشيخ المحدث محمد ناصر الدين بن نوح الألباني a الله تعالى يوم الدين زرمنا قوم na قوم a cikin wannan littafi Allah mu da ya amfana da mu abin da muke karantawa za mu tashi a fasali na biyar inda malam ke cewa ma yajibu ala aqalil mayyit abin da ya wajaba a kan makusantan mamaci in mutum ya rasu ai kowa yana da makusanta aiku daga yan uwa da abokan arziki da sauransu to su waɗannan makusantan a lokacin da ɗan uwan su ya rasu ne zama wajibi dole a kansu kuma duk wanda in suka yi za su samu lada in suka gaza a kan yin kuma za su iya samun laifi za su samu laifi. shine na da yake nufi da wajibi da suka aikata za ka samu lada in ka bari kuma ka yi laifi kuma za a iya ba ka zunubi rabiyar haka to ne wannan abin da ya zama wajibi akan makusantan wanda ya rasu shine bakara ta goma sha tara malake wa yajibu ala aqaribil mayyit حين يبلغه خطر وفاته أمران yake ya zama wajibi akan kan makusantan mamaci a yayin da labarin mutuwan uwansu ya riske su to akwai abubuwa guda biyu da suka wajaba a kansu a lokacin da ya riske su cewa ɗan'uwansu wani allah maɗaukake sarki ya ƙarfi rayuwarsa abubuwa guda biyu waɗanda wajibi ne a kansu a wannan lokacin malaki al'awwal abu na farko asabu wa riba da abu na farko da ya zama wajibi a kansu shine haƙuri da kuma yarda da kaddara a lokacin da labarin rasuwar ɗan ya riske ta to haƙuri da nuna yarda da kaddara wajibi dole ka nuna ka yarda da wannan kaddara da Allah maɗaukakin sarkiya ya jarabce ka ne me yasa malai ku wannan malai ke da qawli ta'ala saboda fadan Allah maɗaukakin sarki ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المرسلون قال ابن جرير نفره أكم هكا شنو فضل الله بسيطة في a cikin sautin bakara aya ta da hamsin da biyar zuwa aya ta da hamsin da bakwai Allah ya ce na nabru wannan bi shaikin kuma wallahi tabbas za mu jarabce ku da wani abu min alkhawfi na tsoro wani juri da yunwa wa naqsin min al amwal da tawaya na dukiya wal'arufufi da tawaya na rayuka wal'abara da tawaya da ƙayayen itace tallacewa bashi da tsawabe amma kuma ka yi tushara masu haƙuri suwa masu haƙuri su ne allari na iza a ƙwabar da musu ba su ne waɗanda idan jarabawa ta tare su qalu sai su ce lallai mu mallakar Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma lallai mu ga Allah za mu koma Allah ke ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma lallai suna da tsira daga wa suna da jin kai daga ubangijinsu wa ulani ga umar musaru lallai waɗannan su ne to a shi kaga a waɗannan ayoyi allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa alama da ke tabbatar da cewa mutum shirye ne shine zo mai haƙuri da yarda da ƙaddara kaga wanda ya zama bai da haƙuri da yarda da ƙaddara kaga hukumar mukhalafa shine akwai matsala a zakasantuwar a shiriyar da ke nan ko inda waɗannan su ne allah ya ce waɗanda suka zama shiryayyu kaga ce kai kokari ka zama daga jerin waɗanda suke shiryayyu allah ta mu cikin su Waɗanda dalili na farko nan, da malam ya dogara da shi ya tabbatar da cewa wajibi ne mutum ya haƙuri kuma ya da kaddara dalili na biyu malai ce wani hadisi anas bin malik radiyallahu anhu ce nan kuma za ka haƙuri ya ja da kaddara wajibi ne a lokacin da mutum ya rasa makusancinsa saboda hadisin anas dan malik Allah ya kare ja a gare shi qala anas dan malik yake marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi imra'atin inda qabrin wa hiya tabki yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wucewa wajen wani kabari sai tarar da wata mata a wajen kabarin tana ta kuka tana ta kuka فقال لها كما الله صلى الله عليه وسلم يتيما اتق الله واصبري اللي في الله كما يهوي فقالت ارجع إليك عني فإبدالي فإنك لم تصب بمصيبتي tace ai ba a jarabce ka da irin jarabawa da aka jarabce ni ba shi sa kake jin ya hawo qala ana tace wa lam ta'ali yace ba ta daga kai ta kalla wa ta san wace magana da ita ba sai tana tana kuka ko ta ji ce mata baiwan Allah ya yi tsoron Allah yi haƙuri kawai ita ba ta ba da amsa ba da san wane ne yake magana da ita ce fa qila laha bai Allah sallallahu alaihi ya wuce ya kace da huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce wanda fa yi magana da ke da azurin nan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine yake mai bi tsoron Allah ki haƙuri din fa akhadaha maut sai ta ji hankalinta ya tashi kamar wanda mutuwa ya zo masa hankalinta ya tashi ta ji gaba da awon ya rikice mata yanzu za Allah ne mun magana na bashi irin wannan amsar فأتت باب sallallahu alaihi wa sallam عليه وسلم فلم inda عنده بوابين sai da ta zo ta zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta zo kofar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma falam tajid indahu ba bata ga wasu masu gadi ba a kofar gidan ko gida ne ordinary za ka zo ka yi sallama a amsa ka nemi izinin shiga a baka izinin ka shiga shi kenan babu wasu masu gadi da ta gani a bakin kofar فقالت تتي يا رسول الله إني لم أعرفك تشاء الله والله بل سنكي بني wallahi ban san kai bane kai mun wannan nasihar da yanzu na haƙura ya rasulullah wallahi na yi haƙuri فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول الصدمة yace ai haƙurin da ake samun lada a samu tsira sanadiyyarsa shine haƙurin da ake a farkon lokacin da abu ya same ka lokacin da abin ke da tsananin zafi aka ce ka yi haƙuri sai ka haƙura to a lokacin ne za ka samu lada amma ba yi uwar gari kika gani Haka da ba ni ba ne makila ba ba zo lokacin ce ke haƙura ba da ba ni ba ne tun da ai lokacin da aka faɗa miki an ce miki aka yi kiri tsoron Allah ki haƙuri a gani ta inna sabara inda awwal sadama lallai shi haƙuri ana samun ladan sa ne a lokacin da abu yake da tsari yake da ciwo Wani hadisi imam bukhari da imam muslim da imam al-baihaqi duka sun fitar da shi wannan yake nuna dalili na biyu kenan da malam ya bada da ke nuna cewa lallai in ka rasa wani naka to a wajibi ne a kansa kai haƙuri kuma ka yarda da ƙaddara sai malaki والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم ya hakuri haƙuri a kan rasuwan ƴaƴa su rasu ka yi haƙuri a kai wannan yana da lada na musamman kuma mai girma da allah maɗaukakin sarki ke ba mutum مالك وقد tun ya ce أحاديث كثيرة yawa sun zo a kan haka. أذكر بعضها مالك أما ذن أمبتي ونساهي daga cikin waɗannan حديثا بلي أمبتي سجك با حديثا تسكنونا سنني لكار اللادا da Allah madaukakin sarki yake bawa bawansa sanadiyar ɗaukar rayuwar ɗansa malaki awwalan hadisi na farko لعل صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد أخوي أولا يا شاري أول سيقول المجارة أنا صفوة يا شاري شيء من رأى الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يقول babu wani mutum musulmi da ya rasa ƴaƴansa na cikinsa guda uku su rasu kuma yana musulmi ya rasu da Allah yana musulmi kuma a duniya ya rasa ƴaƴansa guda uku kuma ya haƙuri kuma wuta ta shafe shi maza Allah zai ba wani yiwu ka rasa ƴaƴanka na cikinsa ɗaya biyu har uku kana musulmi kuma ka mutu kana musulmi mazalla ce kuma wuta da taba ka mazalla ce ba zai yi ba zai taba yiwuwa ba Allah ya lamunce maka wani an gane ku to kai da kake da wannan me naka na rashin na tala na rashin hakuri amma tare da shi ne in kai kai hakuri sai in ka ga mutum ya ga wuta to illa ta illa ta qasim sai dai kawai warware alƙawari na Allah da madaukakin sarki ne shine kowa ya yi ta kan sirani sirani kuma akan ne akan wuta ya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wannan kawai zai sa mutum ya bi ta kan wuta ya ga wutan wanda ƴaƴansa har guda uku suka rasu na cikinsa kuma ya haƙuri to da shi da wuta sai dai ya ganta lokacin da zai bi ta kansa da ya tsallake ya je aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim da Imam Bukhari ke rawaito ruwayar abu huraira allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi saniyan hadisi na biyu game da rikin lada na haƙuri ga wanda ya rasa ƴaƴansa na cikin yake manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min ma min muslimina يموت ما من مسلمين يموت لهما لم يبلغ الحلم إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضله وبفضل رحمته manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa babu wasu mai guda biyu uwa da uba ne ya mutu lahuma thalathatu min alwalad a samu ƴaƴansa guda guda biyu su rasu Da zama kuma ya'yan nan lam ya bulughul ya'yan ba su kai munzili na balaga ba illa adkhalahumullahu wa abwayhim aljannata bi fadli rahmatihi face Allah madaukakin sarki zai shigar da 'ya'yan da iyayen nasu guda biyu aljanna da falalar rahmansa qala manzo Allah sallallahu alaihi wa yaquluna ala babin min abwabil jannati su ƴaƴan za su kasance a wata ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna lokacin da su za a ce su tafi aljanna za su tsaya daidai ƙofar aljanna fa yuqalu lahum sai a ce musu udkhulu aljanna ku shiga aljanna mana fa yaqulu sai su ce hatta a abawana ba sai mu ba za mu shiga aljanna ba sai iyayen mu sun za mu shiga tare da su ake ba za mu shiga ba sai iyayen mu sun zo sun tare da mu sai mu karasa aljanna tare da su sai a ce musu udkhulul jannata antum wa abwaab wa abwaakum bi fadli rahmatillah sai a ce udkhulul janna ku shiga aljanna antum wa abwaakum da ku da iyayen namu bi fadli rahmatillah da falalan rahaman Allah madaukakin sarki an gani kaga wannan shi ma yana nuna lada da daraja na mutumin iyaye waɗanda suka rasa ƴaƴansu a nan gidan duniya kuma suka haƙuri malai ita wannan hadisi imamu nasa'i da imamu bai haƙi sun rawayoyi masu sanadi ne ingantacce akan kan sharaɗin imam bukhari da imam muslim salisan hadisi na uku da ke magana akan lada da mutum ke samu da daraja da mutum ke samu sanadiyyar rasa ‘ya'yansa waɗanda suka rasu manzan sallallahu alaihi wa alihi cewa ayyuma mura'atin mata laha duk wata matar da ‘ya'yanta guda uku suka rasu kalu hijaban minan nari to waɗannan ƴaƴan za su zama ta shamaki daga shiga wuta za su zama ta katanga bariya tsakaninta da wuta ran tashin alƙiyama waɗannan ƴaƴan natan da suka su a qalat imra'atun sai wata mata tana gurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita kuma nata ƴaƴa tana da ƴaƴan da suka rasu amma ba su kai uku ba guda biyu sai ta ce ya wasu wannan hadda guda biyu wasu wannan mazallabi hadda guda biyu hadda guda biyu a ne. sai wata da wanda suka rasu amma ba su kai uku ba sai yi wata ce tambaya to mu masu guda biyu ba mu ba mun shiga Allai sallallahu alaihi wasallam sai kuma kun shiga hadda guda biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Al-Hakim suka rawaito hadisin Abu Sa'id الخدري ألا مرة تجسر فيه قال لا أدري مالك رابعا حديث من أبو يجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشوى إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب بثواب دون الجنة فصبر واحتسب bisawabin sunan janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la yarda li 'abdihi al-mu'min bai yarda ma wani bawan sa mumuni ba idza dhahaba bi faqihi min ahli al-janna min ahli al-ard da Allah madaukakin sarki zai dauke ran masoyin shi daga cikin 'yan uwansa a nan gidan duniya Allah ya ɗauki ransa kuma ya yi haƙuri wa ba kuma ya nemi ladan haƙurin a wajen Allah to Allah madaukakin sarki la yarda lahu bi thawabin duna aljanna Allah bai yadda ya bashi wani lada kasa da aljanna ba Allah bai yadda ya saka masa da wani abu da darajar sa bai kai aljanna ba Allah bai yadda da wani an gane ku yau sai wanne ke nuna wannan hadisi Imam Nasa'i ya sa da shi hadisin Abdullahi bin Amru? bin al bin bi sanadin hasan daga waɗannan kaɗan ne daga cikin hadisai waɗanda suke nuna wannan daraja da lada da mutum ke samu sanadiyyan ya rasa wani nasa kuma ya haƙuri ya mika al'amari zuwa ga Allah an gani amma kaga duk da cewa zuwa abubuwa sun yi sauki sosai da sosai amma da in mutum ya haihu musamman in ya zama 'ya'yan farko farko sai rasu ya sake haihuwa ya sake rasuwa ya sake haihuwa ya sake rasuwa to sai kuma a kauce hanya sai ga an kauce hanya ku ya ce to kowa ne ne kowa ne ne da garki a hada ta faɗa da dangi ita ma hada ta faɗa da dangin ta ko a samu wani shi kuma yana nan lalatacce yana ta karɓar kudin su yana yana tura su ke to ai ware ne a gidanku akwai akwai wata fara doguwa in haka wuce a ga farare ya sun kai guda shida a gida ga shi ke dukkan su ba za a yi da su ba kai ita ba a gidansu an fara mata an ce haka kai ma a gidanku an ce haka an sa muku hannu ne ko ba haka ba to ba wani hannu ko kafa aka sa al'amarin Allah al'amarin Allah ne an gane ku to wannan ne abu na farko da ya zama wajibi akan kowa a lokacin da ya rasa wani nasa a nan gidan duniya malaki al'amuru tsani al'amuru tsani al'amari na biyu al'amari na farko shi ne haƙuri al'amuru tsani al'amari na biyu mimma yake wa'alar aƙaribi a kan abin da ya zama wajibi a kan makusanta a lokacin da suka rasa wani makusancinsu alistirja'u shi ne su yi istirja'i abin da ya kira da istirja'i ana ce wa huwa an ya kula shi ne mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce lallai mu na Allah ne mu dinnan mallakar Allah wa inna ilaihi raji'un kuma lallai mu masu komawa ne zuwa ga Allah an gane ku haka da kai mallaka tunda kai mallakan Allah ne kaga Allah zai abun da ya ga dama da kai kuma lallai ga al'umma su koma ne zuwa ga Allah malik ya kama jaa fil ayatil mutaqaddima kamar yadda ya zo a ayar da ya gabata da muka karanta a cikin suratul baqara alladheena idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la duk jarabawa duk girman tashin hankali da mutum zai shiga ciki matukar abin da ya fara fitowa a bakinsa shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wallahi zuciyarsa sai ta samu nutsuwa ba zai rikice ba Allah zai sauka masa da nutsuwa ta musamman zai nutsu ya iya controlling kansa ya iya controlling kansa da wato bakin mai saba da duk wani abu da ya samu na jarabawa abin da zai fito a bakin mu shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malike wa yazidu alayhi qawlu sanan babu din yace ce lillahi wa inna ilayhi raji'un annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana mutum ya kara da cewa Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka tsiratar da a cikin wannan musibar dawa ka sa in tsira kar musibar ta sa in kauta hanya in bi hanyar da sabanin hanyarka Allahumma ni ya Allah ka tsiratar da ni fi musibati a cikin wannan musibar dawa wa aqlib li khayran minha ya Allah kuma ka musanya min da abin da yafi abin da na rasa alkhairi an gane ku bayan ka miƙa wuya zuwa ga Allah kuma sai kai wannan addu'a Allahumma ajirni fi musibati wa aqlib li khayran minha ya Allah ka tsiratar da ni a cikin wannan musiba nan kuma ka musanya min da abin da ya fi ta alkhairi mabu yawwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha malaki haka mutum zai fara me dalilin yace li hadisi ummi salama radiyallahu anha qalat yake saboda hadisin ummu salama Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul tace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kulu yana cewa ma min تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله مازال صلى الله عليه باب والمتم مسلمين da wata jarabawa za ta same shi kuma sai ya faɗa abin da Allah ya umarce shi ya faɗa shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko Allahumma ajirni fi musibati wa aqlif li khayran minha maza Allah ce kullum da wata musiba ta same sai faɗi wannan to illa aslafa Allahu lahu khairan minha ba wanda zai faɗi wannan ba sai Allah madaukakin sarki sai ya musanya masa da abin da ya fi abin da ya rasa alkhairi qalat ummu salama take cewa falamma mata abu salama tace lokacin da mijina abu salama ya rasu قلت بين أي المسلمين خير من أبي سلمة الله أكبر تكي أبو سلمان تكي رايوا يزواني ليش أبو سلمة على خير wane ne shi abu salama alkhairi maza Allah ce in ka fara Allah zai sanya maka da abin da yake abin da ka rasa alkhairi ita kuma yanzu ta rasa mijinta ita ko ta ganin duk musulman da ke rayuwa a zanen ku ba wani wanda ya kai abu salama alkhairi to aka ta ba mijinta a plus din kun kaga wani da ba shi a plus da ganin ba wani musulmi da ya rage da ya kai shi kawai lalle zama ya daɗi sai ta ce wani baitin hajara ila rasulillah shine fa family na farko da suka fara yin hijira suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina sune farko ba wani family da ya riga Abu Salama yin hijira ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi zuwa Madina amma dai take summa inni qultuha ta ce amma umarni ne na Allah kuma Allah ya faɗa tabbas zai faru ta ce sai na faɗa na dunga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ta ce na rinka fada na rinka maimaitawa qala ta ce a ta ce صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلدع يخطبني له tace sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ko Hafiz bin Abi Balta'a ya zo ya nima masa izinin aurena sallallahu alaihi wa sallam Allah ya musanya mada ku ha kaga Abu Salama ai bai bai ma kusa ba balle ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga sanadiyan fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa aslif li khairan minha sai ga Allah ya bata wanda ya fi abu salama so dubun dubata ji ba wuri ko haka bane sai sai ga hafiz bin abi balta manzo Allah ya aiko shi ya zo ya nema mun izini ya nema ma annabi sallallahu alaihi wasallam izinin aure na fa qultu sai nace to ba matsala bace amma inna li bintan wa ana ghayurun ta ce to ina da ya guda ɗa ina da ya guda ɗa wanda zai aure ni dole ya cewa zai rike min ta kamar 'yarsa. sannan kuma na da tsananin kishi wa ana gariwuru ina da tsananin kishi sosai da sosai faƙaɗa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai amma ibnatuha fa nad'u Allah an yuzniha anha yace ita 'yarta ta. ba matsala za mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya wadatar da yar ya sa ba za ta ji ta rasa wani ba bare ta rasa zina ta rasa mahaifinta Allah zai mana wannan akan ce wa adu Allah an Hiba bil ghaira shi kuma tsananin kishi da take da shi ma za mu roƙi Allah ya sassauta mata ta iya zama tare da abokan zamanta sallallahu alaihi wasallam وانا عارف امام مسلم زي امام بيهقي زي امام احمد دكا زلوي دي فغا محمد الشاهد في حديث فيه مهمه من استرجاعي مهمه ميل الامل دوى الله ادو لوكتين دا وتا جرباوا تسامي تسامي ان غاني بو في فدو wannan kalma ta inna lillahi wa inna اللهم اجرني في مصيبتي واغفر خيرا منها insha Allah ta'ala a nan zamu dasa aya a yau sun mun zo zama ta gaba malam ya kulla wata magana da yake nuna abubuwan da wasu suke ɗauka cewa shi ma ba in mutum ya yi kamar bai yi hakuri ba amma shari'a kuma ya nuna cewa wannan baya kore ma mutum hakuri wanda a kai za mu tashi a zama ta gaba insha Allah ta'ala abin da muka faɗa ne Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah mu da cikin dalili ya bi mana Allah mu ke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah mu da cikin sarki ah, ya sa mu dace da alkhairi insha Allah ba tambaya ba ba ku san an kai na'am eh ai ayar in ka lura yace ayar da muka gabatar muka karanta eh, alladina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a iya sanya tare da yanayin rayuwa wani iri ba sai mutuwa ba eh ai kalwar ayar ya lissafa abubuwa da yawa ya lissafa wani budu wani na budu wani kun shayi min alkhawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wal thamarat kaga abubuwa da yawa duk wata jarabawa ta rayuwa akwai hadisin na na sha Allah madaukakin sa ya zara da a gari ta take cewa wata ran suna zaune tare da mantabi sallallahu alaihi wasallama sai iska ya taso kaman iskan guguwa haka sai kashe fitilan da yake ya suka kunna sai ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ya rasulullah shi ta ba wannan musiba ce zalla sai ai duk abin da zai kotu ma musulmi discomfort shi ma jarabawa ce ana bukatar mutum ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahu ta'ala na'am wa alaikum salam na'am na'am bale insha Na'am. Na'am. Eh, yake cewa wanda aka ce ‘ya'yansa in sun mutu guda uku ga darajar da zai samu sai zama ‘ya'yan mahaifiyarsu ba ɗaya ba ce amma kuma ‘ya'yan shi ya eh, shi ma ya sa zai samu wannan darajar kuma su ma iyayen matan za su iya samu so da Allah madaukakin sarki yana faɗa cikin alqur'ani ke cewa ah, alladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum ma alatnahum waɗanda suka yi imani suka rasu da imani suka samu daraja na shiga aljanna iyalansu ma suka rasu da imani Allah ke za mu haɗa su tare da iyalan nasu aljanna babu demotion sai promotion annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa gidan aljanna in ya zama ga mata ga miji dukkan sun zama 'yan aljanna amma matsayin ɗaya ya kiɗa sanadiyar imani da aikin ɗaya ya kiɗa to ba na saman ba ne za a dara shi ƙasa na ƙasa ne za a ɗaga darajar shi zai samu ɗaya mace an gane ku insha Allah ta'ala za su iya samu amma shi kan mijin su za su iya samu ne sanadiyar mijin in su ma suka mutu suna masu imani suka zama 'yan aljanna to za su samu sanadiyar tun da mijinsu darajar shi na sama to su ma za su bi ba za a bar su a ƙasa ba ko ba za a ce shi ya dawo ƙasa ba an gane mutum shi ne ba an na har da guda biyu hmm, hmm. ban sani ba gaskiya ban san kowa ko akwai ruwayan da wata ta yi tambaya har da ɗaya ba kuma gaskiya ban taba jiwa eh insha Allah ta'ala Umar aka bincika mana to insha Allah za mu bincika inda akwai insha Allah za mu abun nan Allah ya dace da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردنا غير مفضي ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله